ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون da mun amsa musu ta zuwa da abin da suka ba da shawarar a zo da shi muka saukar musu da mala'iku suka gansu kuma matattu suka yi musu magana suka ba su labarin gaskiyarka cikin abin da ka zo da shi muka tara musu dukkan abin da suka ba da shawarar suna so suka fuskance su ga daga ba za su yi imani da abin da ka zo da shi ba sai wanda Allah ya ga damar shari'a daga cikinsu sai dai mafi yawancinsu suna jahiltar hakan ba sa komawa zuwa ga Allah don ya datar da su zuwa ga shari'a